a darasin da ya gabata mun ji lokacin da umar ya zo garin gaya ya buƙaci su kera masa takobi suka nuna cewa su a ire-iren abubuwan da suke kerawa babu takobi a ciki sai dai wukake da su tukwane da sauran abubuwan da mata ke amfani da su a cikin gida saboda su makeran fari ne su kuma makeran fari suna sarrafa farin ƙarfe ne domin gudanar da sana'o'insu na ƙira sai suka kwatanta mai inda zai je sami ire-iren maƙeran da za su iya ƙera mishi takobi to haka ko ya rabu da su ya kama hanya tafiya yake tafiya yake har Allah ya kai shi na inda maƙeran baƙi suke waɗanda suke iya sarrafa baƙin ƙarfe domin su kera irin abubuwan da ake iya sarrafa wajen yaƙi ko farauta da sauransu to su waɗannan al'umma ɗin suna zaune ne ƙarƙashin shugabancin wani da ake kiransa barbushe shi barbushe an nuna cewa baƙi jibgegen mutum ne ƙaƙƙarfar gaske kuma ah, eh, ya kasance shugabansu ne kasancewar ya fi su fice ko ƙwarewa fagen wasu abubuwa guda uku na farko farauta duk inda ya tasa abu a gaba to musamman a fannin farauta yakan zarce kowa cikin waɗannan al'ummar tasa domin an nuna cewa yakan yi tafiya mai nisan gaske cikin daji ya je ya farauto giwa ya ɗauko giwan ya saɓa a kafaɗarsa kamar yadda mahauta kan iya saɓa akuya ko tinkiya ko na ba haka a kafadarsu su kawo cikin gari ko su kai wani wuri daga wani wurin haka a fagen noma a ya zarce kowa a fagen noma a wannan yanki nasu haka ɓangaren ƙira a shahararren maƙeri ne kenan waɗannan sana'o'i guda uku su ne fitattun sana'o'in da waɗannan al'ummar da ke zaune a dutsen dalar suka yi fice a kai wato ƙira da noma da kuma farauta su barbushe suna da addinin da suke yi wannan addinin kuwa shine bautan gumaka suna da ƙananan gumaka da suke bauta musu na yau da kullum a ƙasa sannan a saman dutsen suna da babba guda ɗaya da suke kiransa tsumburbura wanda shi ne suke ɗauka a matsayin babban abin bautansu sannan shekara bayan shekara ake kai mai ziyara ake tattaunawa da shi domin roƙo da kuma neman tabarraki ko kuma albarka ko kuma domin mafita ko neman wani taimako da sauransu da haka idan za su haura sama mutum ɗaya ke haura shine barbushe yakan haura da karnuka guda biyar da akan yanka su sai a tare jininsu sai ya haura sama da wannan jini ɗin da kuma karnukan da aka yanka domin zuwa ya zamanto cewa hadaya ko kuma wani abu makamancin haka ga gunki. zai kwana tare da wannan gunki wato tsumburbura su tattauna sannan tsumburburan zai ba shi bayanin dukkan abubuwan da zai faru tun daga farkon shekara har zuwa ƙarshen shekarar da za a shiga kenan misali idan ya je a rana ta ƙarshen wata na wannan shekarar ne to washe gari zai kasance ɗaya ga watan sabuwar shekara idan ya sauko zai tara dukkan al'ummar yankinsa sai musu bayani sakamakon tattaunawa da suka yi da zumburbura ta nan ne za su ji irin abubuwan da za a samu cikin wannan shekarar shin fari ne za a yi koko za a samu wadataccen ruwa za a samu yalwatar amfanin gona ne ko za a samu karancin amfanin gona to a cikin irin wannan tattaunawa ne ma aka yi bayani cewa ya ba su bayanin cewa za su yi bako da ake kira umar daga wata ƙasa mai nisa wanda kuma ya zai zo musu da wani addini mai suna musulunci kuma hakan aka yi ya zo musu da wannan suna ko kuma wannan addini na musulunci da ya zo sai ya gabatar musu da a bukatarsa na su kera masa takobi a darasi na gaba za mu gabatar muku da gundumomi guda biyar waɗanda ke ƙarƙashin mulkin barbushe da suke zaune a nan gindin dutsen dala sannan kuma mu ɗora daga nan bayan da ya karɓi takobinsa ina ya zarce a nan zan dakata mu haɗa darasi na gaba naku yakubu muhammad harun